a wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man na bi hadihi wa samtaka bi sunnati ila yawm wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ba بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه نعم ومن اهتدى وبعد أما بعد من المعروف abu ne wanda yake sananne a cikin addini tabbas an na aqidar tauhid ya asli dinin islam to lalle tauhidi shine asalin addinin musulunci wa wa asasu millati ko lalle shine foundation na ainihin addinin musulunci wa alaiha madarul aqwali wal af'al kuma a gare ta ne mazagaya mazagaya na maganganu da kuma ayyuka gaba daya wa hiya tariqu sahihu lin najati fi tariq wato aqida ingantacce shine hanya ingantacce wato na tsira a cikin duniya da lahira وكل من أراد الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة دو wanda yake sai ya samu nasara da arzikin lahira a cikin duniya da lahira fa alayhi bil aqidati sahiha to wajibi ne ya lazimci me ya lazimci aqida ingantacce al mushtaqa min al wahyi wanda yake an kirkiro shi daga wahayin nan guda biyu wane ne wahayi guda biyu wa sunna bi umma karkashin fahimta na magabatan al'umma ba wai alkitabu sunna kadai ba kitabu sunna da fahimtar salaful umma idan ka dauki qur'ani da hadisi da fahimtar badiliya ko ka dauki qur'ani da hadisi da fahimtar sufaye ko ka dauki kitabu sunna da fahimtar a an shi'a ko ka dauka da fahimtar yan kala kasu da sauran biyaya dole sai ya zama to da fahimtar magabata na al'umma sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in Allah ya musu rahama qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة banka. duk wanda ya bijire daga ainihin ambatona wato ya bijire daga bin ainihin dokokin Allah daga bin alqur'ani to lalle yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati kuma za mu tayar da shi na tashin kiyama yana makaho قال ربي لما أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يجي يا أبنجي ليس كتاية دني أمتين مكاو الحالي ناكا سنشيدا إنا كني ولكذلك أتتك آياتنا فنسيتها سأل الله حكنا آيو يمس كذوبك sai ka manta da ita ma'ana sai kai watsi da ita na kibinta wa kadhalika al-yawma tunsa haka nan kai ma yau za a yi watsi da kai قال تعالى الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى duk wanda ya aikata aiki mai kyau daga ainihin namiji ko mace wa huwa mu'min alhali yana mumini wala nuhyiyannahu hayatan tayyiba da sannu za mu rayar da shi rayuwa mai tsarki rayuwa mai daɗi wala najziyannahum da bi ahsani ma kanu ya'malun da sannu za mu saka musu da ladan za mu saka musu da mafi kyawun abin da kasance suna aikatawa قال تعالى الله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه للي وانا هنيا ناني وليك بكتي وبيشي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله kada ku bi kananan hanyoyi sai wai na kananan hanyoyi raba ku daga hanyoyi hanyo daga hanya ta zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abinda Allah ya muku wasiya da shi ko wala Allah za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ولكن الانحراف عن هذه العقيدة أدى إلى ظهور كثير من الفرق sai karka cewa daga wannan aƙida ya janyo bayyana da yawa daga cikin ƙungiyoyi allati tantasibu tantasibu ila islam wanda ke danganta kanshi zuwa ga musulunci duk ƙungiyoyi gaba ɗaya suna danganta kansu zuwa ga musulunci cewa su musulmi ne cewa su suke kan